bai da kafiri bal a ƙasa ake kwanciya ya kwanta a ƙasa ya yi bacci a haka kun ga shahidin babin ya hutu tarjamatul bab kharjat sai mamman Allah ya tura wani sahabi wanda yake na yuzkar ismuhu ba a mace sunansa ba yace duba min shi yana ina ya lalubo ya gan shi a masallaci sai ya dawo ya ga ma'aiki sallallahu alaihi ya ce ya rasulullahi yana masallaci yana bacci sai annabi ya zo masallaci sai ya kama shafe mushi ƙasa haka yana ce mai kum ya abatura kum ya abatura riki shi ne shi ke goge mai jiki haka domin kuma kira shi da aliyunsa sai ya ce kum ya baban ƙasa tashi baban ƙasa tashi baban ƙasa wataƙila ka ce to ya za a yi mutum sa sirkinsa ja'izi ne inda hakan ba zai haifar da fitintunu tsakanin gare shi ba da duk abin da ake hankowa maslaha ake aiki. shahid a wannan magana da na yi aliyu rasu idan an kira shi da abu turab yana so kaga na ɗaya abin da hadisin ke bamu istinbadin hukunci a ciki na ɗaya uba na iya koya ma ishi wani irin suna mai lutufi kyakkyawa da idan an kira miji yana jin daɗi shi cewa ya aina ibina ummiki ammiki kaga kuwa fatima abu talib ba amminta bane saboda shi abu talib kanin ma'aikanin baban ma'aiki ko baban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ko ali dan abi talib shi shi ba kanin annabi bane uwa ɗaya uba ɗaya abu talib uba ne a wajen ma'aiki yanzu fatima sai ya zama kaka ne a wurinta a ta'arifi ya jiran giya irin na bahaushe amma abinda ake cewa duk dangin uba dangin uban miji ana kiran su ammomi ga diya mace kazalika kuma bil aks sai yake ce mata kamar da zaki ce mashi ya bi na ammi ka ya hakuri laraba sau da yawa sun fi yin auren zumunci ya kai ɗan kawuna ko ɗan bakwana ka yi haƙuri ba ta kira da aliyu ga tsawo ba ta sa mai suna ɗan babbanta idan ya haka zai fi kusanto da shi zuwa gare ka ɗaya na biyu ashe ana iya kwanciya a masallaci a bacci mai waka tafi inda watakila babu kwanciya hankali a wajen na uku ashe siriki idan ya zo gidan yarsa idan labarin rai ya ɓaci to ba ya cikin yake samu ba ta baje mai komai ya hau kai ya tsuguna shiriki yake nema ya tsaka domin ya zuko maka ita kai baka iya wurinta a tasa hankali da ake ciki a yanzu da bala'in da ake yi dangane da auratayya a wannan zamani da muke ciki da yawan sakayya ko a zamanin maguzawa ba ya haka ba maguzawa marasa addini ba sa irin wannan mu'amalar da ɗan adam yake yin ta a yau kuma cikin dangi yaya hukumance al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama al'umman ma ba wai ta da'awa ba al'ummatul ijaba al'umma ta karɓi musulunci ta kuma rike amma in tana gaya maka mai take yi sai kai kuka wani ya rubuta wasiƙa irin da muke an tambayoyin nan a DITV yana cewa tun da ya tashi shi a zanarsa baya yin 'yan mata ko karuwan 'yan gudun ibinin ƙauyenci ne matan aure yake samu ya yi ya yanzu ya gaji ya tuba to wai sai ya koma ya don su ce da Allah alaga ta malam na yi zan da mata kaso uku ka fi mu zai yi bawan Allah da kake nema a wajen zana da mata aure ka nemi ta halar mana kai wannan in ba ka hankalin shi ba sai fai barna wuri da ma da ya gaba barna yanzu kada ya ƙara mai wata ne wata na cewa na kawo babana maza uku na kawo ya mana aure ya ce ba zai yi ba na kawo wani tambaya ya yake aka bincika yadda addininsa gwargwadon hali ko mutum ne mai ɗabi'un ƙwarai ya cika sharuɗin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam amma kai a wurin ka bai da rufin asiri ka za a manta bai to ko na iya bada da ƴata ga mutumin da ke ganin bai rufin asiri to bai rufin asiri definition din zalai definition din rufin asiri a mahangar addini shine cika ɗabi'un annabi ko wani abin da ya rufin asiri kuma muna karatu da mata sai dai take ce mun to yanzu malam sa dai an ce ba laifi kuma addini ma alhamdulillah aƙidar shi mai kyau ce ta amma kuma ai ba da ɗan abin nan a'a la haula wala wato malam ya za a bashi ba yi da abin da zai abin nan na ce baki ji Allah ce ba in ya kunu fukara Allah ce in ya kunu fukara dan Mas'ud ya ce mai neman kuɗi ya yi aure fatul bari haka za su tuno wani yayi bai samu ba yayi bai samu shi dan Mas'ud ka ce in ya aure na yi yace na ɗauka kana cikin wa'inda Allah ke nufi in ya kunu fukara kenan baka ta kawo wani baban ya ce ba zai yi ba na hudu da ta kawo shi ce ba zai ɗaura masa aure shi ba sai ta roƙe shi dan Allah kana so na ce wallahi ina son to wallahi ni ma ina son ka tun baba ya mana haka hanya ɗaya za mu iya bi ya ɗaura mana aure gas ba an fi ma'ana ko ya ƙi ko ya so dan Allah kai mun ciki lokacin da 'ya'ya mata su ke irin wannan sikelin na awo sun yadda saurayi musu ciki dan kawai su yi aure su bar yanayin gidan iyayensu wannan wani irin uba ne kuma yake nema a duniya ke ba za ka aure ta kuma ka haramta mata kasantuwar ƙwaya a duniya ka haramta mata kasantuwar masu aure a duniya ta zama mata aure ka haramta mata ta yi ɗawainiya da 'ya'ya a gida don a samu lada ka haramta mata ta iya takewa ce wa ɗa namiji hidima don a samu lada kawai ka zube su a gaba kai ta kallo sai zaka su an ce to ai ba rufin asiri me ya rufin asiri a definition na mutanen duniya me ya kuma rufin asiri a definition na mutane masu neman lahira yanzu wannan tsawa ko wannan to su wa'incan suna jin daɗi da aka ambace su da wani yanayi ko wasiya da malamin su ya musu sunan daɗi a ce su su ne kaza shi yasa manzon Allah yana goge mai jiki kuma yana wasa da shi shi mana ya aba turabi a ce ba laifi ka iska sirkinka ka rinƙe mai wasa gwargwadon irin wanda ba zai haifar da fitina ba idan an yi haka a cikin dai istin baɗin hukuncin hadisi ita babu laifi kuma ka je gidan sirkinka ku da iyalanka yana ciki ko baya ciki ko ba sai an nemi izinin shi a zo ba kai uba ne da ka je kawai shiga kuna lafiya alhamdulillah baba ba dai wani abu to na zo man kawai in gaishe ku ne to kuma sai an jima sai in juya gida duk wannan annabi yayi wannan sallallahu alaihi wasallam to amma take mamakin a yanayin mu irin na yau zamanin mu irin na yau Wata wataƙila in ana maganar kunya kai ba kama da ita miƙiyatar da ashabi rasulullah idan aka auna kunyaka yanzu sa kai baka da kunya kuma idan an ce kunya amma an ga musulunci ba shi ne ganka tsaye maka ba ba kunya ba ce ganka sadda kai kunya yanzu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana gaya masahabansa ya ce istahyu min allahi haqqal haya ku ji kunyar allah ma'ana tan tagarar kunya ce mun Allah ai muna jin kunyar sa yace a in da gaske ne kuna kunyar Allah kar ka bari wannan idan ka kiyaye mai kai da abin da kai ya kusa to me kai me kai abin da kai ya kusa na daya kar ka bari wannan idan ya hango abin da Allah baya so kar ka bari wannan bakin ya furta abin da Allah bai so ko kuma a zuba mishi abin da Allah baya so kar ka bari wannan kunnan ya jiwo maka abin da Allah baya so to yanzu ka ji kunyar Allah don ka kiyaye mai kai da abin da kan ya kunsa ka kiyaye mai ciki da abin da yake shiga cikin cikin kar ka zuba haramu kar ka bari kuma a yi maka duranta ka kiyaye mai abin da ke tsakanin cinyarka to idan ka yi haka lalle ka ji kunyar Allah ta'ala kyakkyawar jin kunya nawa wani ke yin haka wajen firanmu ya muke ko a titi mai idan muke gano mana a ofisoshinmu na aiki mai muke faɗa tare da matan mutane muke aiki muna iya ba su haƙoƙinsu na mata muna iya kare gani da ji da kuma maganganun da ba su a cikin sauran aikin ko kuma dai kawai da abin da ya faɗo sai yi to mu kiyaye zuciya da ido da kunne da hanci duk gobe tambayar su ake mai ka shaƙa kai mai ka hango kai mai ka faɗa kai ko mai kaji ibn taymiya na ta magana tsifa a cikin aqidatul wasiya yana cewa inda gaske ne muna kunyar Allah bai kamata ba mu faɗi abin da muka san zai ci ko bayan mun san baya so kuma ko kuma mu buɗe idanuwa mu ga abin da mun tabbatar baya so a gani ko bayan mun san yana ganin mu sai toshe baki magana cewa inna allaha sami'un basir kasan allah ai sami'un ne mai ji ne kuma albasiru mai gani ne da abin da kai baka iya gani sai yi kyau bayan allah sai yi kyau kullum muka duba hadisi ɗaya mu koya a nan idan mun karanta hadisi ɗaya a wajen malaman da ke koyarwa a nan sawa'un ko malam salu mai koyar da umda ko malam eh, tukur sabon ango da sauransu dai haka kowanne mu koya mu yi shiri me za mu samu na siffofi da suke gaya mana ya zama rigar mu me za mu samu na wani abu da ake koya mana mu kai gida ga iyali idan muka haka sai mu ji daɗi sai ga hankali a hankali tun mu nema kanmu wanka wata zan sai mu kwanta sai ai wani saboda birgiya da kuma jin daɗi Allah nake roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa da abin da yake bukata a kawunan wannan bawan Allah Usaid bin Khudair ɗaya daga cikin manyan manyan ƙabilun Madina ne kamar yadda muka somo magana a kai shi a baya yanzu ya taho ya iske Mus'ab dan Umair da shi da mai masaukin bakinsa a cikin sati ko sata na ƙabilar Usaid bin Khudair kuma su ba san ya zo wannan wurin domin cikin hikima da abinda Allah ke bai mai da'awa in dai zai buɗe baki yayi magana to ba shi ne ke cusa abin suke shiga cikin ta mutane ba Allah ne ke kai musu Allah ne ke kaiwa ku daira Allah ya bashi a musa dan Umar in dai zai magana ta sakon da manzon Allah ya turo shi da shi sallallahu alaihi wasallama da izinin Allah za a amsa idan mutum ya da'awa ba amsa ba yana kuka ba yana kuka ba ne saboda ya faɗa baka yadda ba a'a yana kuka ne saboda saƙon Allah ne ka kare ta ai ba shi zai wa azaba ba ba yi zaka fita ba kuka yake yi saboda ya faɗi abin da Allah ya ce a ka ba wani abu ya kawo ka wajen yanci ne muna gane haka kuma wallahi in uwa inda baka tsammani wajen yanci ba ya kai wani mutum ne ɗauko ɗansa ya kaga wani malami shi da Allah malam ka taimaka maka koya mai karatun alkur'ani ɗansa babban ɗan shekara kusan ashirin na nawa ya ce jahili ne bai san wani yaran sai malamin ya yi ya ce haba haba yalla bai ka ci yaro kamar wannan saurayi ya isa aure ka ce mai jahili ci to gashi nan ko annabi ɗaya bai sani ba a duniya annabi ɗaya duba annabawan da ƙur'ani ya ambata mana guda ashirin da biyar bai san ko ɗaya ba shi malamin ya ce kai kai haka ne kusan kona na nai ba sai ya ce a dai faɗin magana ba bane kawai ci to to hayat ci to ya dawo to ga mai annabi daya baba ka ka san fa na sani ce ga mai daya ce akwai annabi fir'auna sai baban ya ce sallallahu alaihi wa sallam waye jahili a ciki dan ne ko umar shi dan ne ya kawo ƙara uban ne ya kawo ƙara dan bai da ilimi jahili daga wannan addini shi kuma yaron ya guda ma uban shi mai ilimi uban ya ce sallallahu alaihi wasallama ya san aya shi kaga a ƙasar hausa ake wannan kuma musulmai ne musulmai ne jahilci ma ina ce a wallahi ɗan uwa abin abin ba ku ubangiji samu mu yake rama Allah ta'ala ke samu da ita da har yake tara irin wannan wuraren mu bar ayyukanmu mu bar iyalanmu mu bar ƴaƴa mu bar komai mu zo mu zauna don wataƙila ma iya wankan zuciya wataƙila ma iya ɗauraya ta bayan ƙwarya bayan wanke cikinta zuciya tana buƙatar kayan aiki haka ta kuma ɗan ƙarami ne a bai ta ba ya ɗauka kayan biyu ko dai duniya a ciki ko lahira amma biyu ba sa haduwa ibn taymiya ce ba ka samun zuciya tana son Allah a san time kuma tana son wani Allah ba zai yi ba ba zai yi ba la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir duna man hada Allah wa rasula ita ba yi ba ta yi ba a baya a cikin salihan bayi a yanzu ma ba za a yi ba ko dai nan ko nan Allah ya tawake mana Allah wani ya ce فجاء من أكبر أسيد فجاء من أكبر أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وكان سيدي الأوس لأن الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما yanzu wani ne ya tashi zai gulma ya tashi zai tsegunta ma wa'incan manyan mutane Khudair da Sa'ad bin Mu'az su ne manya a wannan ƙabila. su kuma a lokacin ba imanin sai wannan ya toye ya gaya musu to fa ku toho gashi can wannan mutumi baƙon da ya zo madinan nan ya sauka a kusa da gidajenmu ma'ana ya baro inda ya saukan yana yawatawa don ya baɗa ya yada da'awa da aka turo shi da ita safiya kyakkyawa wacce ba da ta a cikinta ya to zai gaya mutane to sai aka ba ga manya to ga can fa sauka ya za mu yanzu ta ce wanda ya kawo shi zuwa nan ta yi masaukin baƙi shi asa'ad bin zurara shi ya ba shi a garin madina shi ne ya kawo shi nan don ya gaya mana abin da mu ba masu to ya ce ne فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحبيب نعم لا أبا لك يا أسيد انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا يتي كلمة لا أبا لك كلمة شبا كلمة مغنى بابا يبوبا تتعجبي balarabe ke gaya ma uwansa kai sa'ad ko kuma kai ya asa'ata shi yunkura ka je wajen wancan yaron saurayi ne ɗan maka maza ka tafi wanda ya zo mai manufarsa ya to wajen ya ruɗi ya ruɗi masu rai daga cikinmu suwaye masu rauni a mahangar mutane a duniya ko dai talaka mai rauni ne ko kuma a'a bayi bayi masu rauni ne talakawa marasa abin hannunsu amma hangar mutane masu rauni ne tashi maza mu je yayi me ya wofintar da kuma ainihin allolin da muke bautawa tun kakannin kakanninmu na'am in ka je ka firgita shi kai mai gargadi ka ce kai ya bari ba mu iske shi na'am وحذره من أن ka ديارنا بعد اليوم كمي غرغدي كتي أهر ya taka wurin gidajenmu ba bayan yau yau kaman bashi wataƙila ba ne bai san goma ba mu ba a mana haka kar mu ƙara bari kala ƙara bari shi ya zo wurinmu na'am kuma ya ya ci gaba da cewa ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيت لكفيت كذلك yace ai abin bai ma kai nan ba kamar abin da wani sufiyan can bin umayya ke gaya mutanen maka irin shi ne wannan ke maimaita an manzo sallama yana aikinsa yana madina yana da awarsa an yi fitahi makka an gama a'a an yi yakin uhud badar an gama an yi abin da aka yi kai su gano bin umayya kace da ba dan bashin da ake bi na ba da ba dan iyali ba da na hutar da haushinku ni kadai zan tafi in kashe shi dawo sai wanda ke ba zai ce ma a ah, inda wanda ba komai ni iyalinka sun zama nawa duk abin da ke ɗaukar nauyin nawa zan baka ashe ba yau aka ce uba da kuɗi ba dan aka kashe mutanen kirki ba na aka fara ba tun da matan ana yi an mai tanajin komai na rayuwar iyalinsa kai je ka mu dai mu ji labari kyakkyawan da zai faranta ma duk wani kahiri a maka rai yace an gama a bai ne wa bai kada ga kowa yace ba mai ji ya wasu takobinsa ya sanya mata dafi ya kamo hanya da ya kamo hanya bai gaya ma kowa inda za shi ba har duro garin madina ga takobi a hannunsa in matsan zaɓi da ya hango shi daga reza ka san bisa hikima ta sabai suna ji da manzon Allah sama da yadda suke jin rayukansu sallallahu alaihi suna san shi sama da yadda suke san rayukansu sai yau irin faru mutumin nan ya ce ila aina ya adu wallah na za ka yi matsayin Allah to ai ba wani abai ka na zo ne in je in ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuma ka zo takobi a sabe inda gaske da wuri ke zaka salama ta kawo ka me yake zari takobi waje sai ya kama shi ya daure shi sai ya kawo shi gaban ma'aikinsa zama a daure sai manzo Allah kalle ce Umar me yasa yi min haka yace fuka an hukai da kwanta min hannun ma'aiki ya sa a kwance hannunsa a bashi ta komai shi Sufyan me ya kawo ka nan garin yace ba komai manzo Allah mai dariya sun ce yace ku bashi abinci a gitta mai wuri kwana bai samu ne da kusance shi ba ya ƙara fitowar safe ce me ya kawo ka zubiyanu nan garin kuwa ya ce ba komai ya ce ku ba shi wurin kwana a ƙara gyara ne wuri na uku ya ce me ya kawo ka ce maka ba komai sai ya ce ka manta abin da ya gaya ma wani cewa ya riƙe maka iyalanka da gidanka kai za ka ɗauke musu nauyi na a bayan ƙasa mutum nan kawai sai ce a shaɗu Allah ilaha illallah don ya tabbatar da zancen lokacin da ya ba da suke da mala'iku ba su arna ne kuma babu wayar za a buga a ce a gaya dan madina ya ake zancen da ya rike bakinsa bai gaya kowa ba na ce ka zo nan garin to wallahi ya yi imani wannan sakon ka sama yake ba ɓata lokaci sai yi imani masu gaskiya masu neman ta ba sa ɓata lokaci wajen samun ta in ka ji ta a bakin wani wanda ka aminta da shi to karɓa ake ba sai an yi shawara da hajiya ba a gida muna gane ba sai an yi shawara ba ka gaskiyar ka kai mata a matsayin sako to wannan ma haka yake so yayi misali sai ki ce da ba dan ya sauka a gidan kawuna ba da ba dan kawuna ya bashi masauki ba da ni kadai na isan muku da shi da na gama da shi da ba ku ji ma labarin shi ba tuni da na rika shi lahira sai ce me أخذ أسيد wa mada نحو البستان Sai أسيد Bin خضير ya ɗauko hirba kalmar hirba mashin da ake jifa da shi irin wanda wahashi ya jefa hamda da shi ake ya ɗauko shi ya hanya ya taho yana da fara wannan gona inda musa ɗan umairi yake a cikinta a zaune yana wa'azi kuma jama'a suna kewaye da shi wato abin kallo yan uwa idan mutum ya saba ma Allah a wani al'amari to dagewa yake dagewa yake ya tuba daya idan ya tuba kuma to ya bauta ma Allah ya bauta mai da kirki shine alamin ya tuba kuma da kuma ba akwai daga cikin du'at sarfu salih magabata ya zo masallaci ne bai samu sallar jami'i ba sai a tsammanin sai ya istihadi sai koma gida ya dinga sallar nan ɗaya ɗaya ɗaya sai dai ashirin da bakwai yana ganin ko ya yi daidai da wanda yake a bayan liman sai ya mafarki gashi ya kawo wani abu mai yawa kyakkyawa amma an ce ba a so dan ba shi aka ce kai ba ba wanda muka ce kawo mana ba sai da gare ya tafi neman tafsirin abin da ya gani aka ce kai ko mai kai yan kwanaki ne ce ga abin da ya ci to aiwa ce kai ashe shari'a na bukata ka yi abin da ka ce ba ka yi ne ba abin da ka sa karka ba idan ka sa kanka to sai ta wahala wahashi da ya kashe hamza da hirbarsa to sai ya koma yi wa Allah alkawari bayan ya tuba yace ya Allah kar kashe ni kamar yadda na jefi hamza kawun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babbansa ya faɗi ya rasu ya shahada ya Allah ka nuna min da zan sa wannan hirba in kashe wani makiyin a bayan kasa wanda ya roki Allah ta'ala akwai daga cikin bayi wanda in yi rantsuwa a farrahu Allah ta'ala sai a ta'ala ya kuɓuta shiga rantsuwa da yi a haka wahashi bai rasu ba sai da Allah ya gwada mai karara ainihi ya daga hirba ya soki jikin mutum da kaza ya tabbatar da abin da ya buri ga Allah kuma mai zawo haka ake idan kai laifi idan ka tuba to kai ma Allah wani aikin da zai yi ka ba ka tsaya ka tuban ba amma ba ka yin komai yanzu ga usaid nan ya jin faru wajen wannan gona bari miji mai zai faru a gonar na'am ra'ahu رآه أسعد بن muqbilan hmm. qala li mus'ab shi as'ad bin zurara shi ne mai musukin baki ya kuma san waye kusai yana ganin kusai da kayan jifa na mashi ya jin faro su sai ya miƙe ya ce mus'ab me wai haka ya mus'ab hmm. hadha sayyidu qaumi hmm. وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا أسيد بن الحبيب قلت يا مصعب كيسنك كيسنك يا مصعب ما يفعلوا قلت وانا shugaban al'umma su ne ke zuwa kuma a fusace yake shi ne idan faro gashin ya to wurinmu wannan dukkan su ya fi su kai bin hankali an gane ko kuma ya fi su cika don bisa ɗabi'a idan ana so a sa mutum shugaba akan zaɓi mai kamala ne da kuma cika hankali shi yasa ɗan adam yake roƙon Allah a Qur'ani wa ja'alni lil muttaqina imama idan aka ce ka zama shugaban muttaqai mu tsoron Allah to kai za ka zace a ce duk mai tsoron Allah na nan masallacin kai da shugabansa ya kake tsammanin ya kamata kasance a irinsa duk tsoron Allah shi da kai zai koyi kai yake bi a gidanka in yaje yana hararan ma'amalaka da iyalanka don ya tsinto biyu ko uku zo a gida yana kallon abin da ke da ƴaƴanka ya zo ya tsora a gida yana buƙatar koyi da ke a tafiya yana buƙatar koyi da ke a wajen zama yana buƙatar koyi da ke ga abinci yana buƙatar koyi da ke wajen mu'amala da magana tsakaninka da al'umma idan Allah ya baka shugabancin masu takawa ya za ka je ka zama a rigarka a zuciyarka a gidanka dole a canji to wanda kake gani shine shugaban al'ummar nan gaba ke daya sai ya ce mishi فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير إن la خلق الله mu yi imani wannan mutumin inda ya musulunta babu shakka za mu sami al'umma da yawa su bi shi a akan imaninsa na fasbiqillaha fihi wa ahsin at-ta'ati lahu ina gaya maka ina gaya maka ma'ana ka gaskanta ubangiji ai ka dage dama can musa ba ai ya gaskanta Allah ka dage wajen kiransa da hikima da roƙon Allah akan yi musulunta kuma kyauta mai idan ya so saboda ita da awa, idan kana yin ta idan al'umma ba su amshe ka ba to duk abin da ka faɗa ma za a ce ƙarya ne yanzu idan aka ce wannan mai da'awar ɗan fati kaza ne a siyasa fati shi iri kaza yake da zai sa qur'ani ya tafsiri dan wancan fatin ko wahayi ake wannan ba zai zuwa shi saboda me an ce dan fati kaza ne haka duk kuma shi dan zai ga mushi ko da gaskiya zai ga mu al'umma ga hadisi ga qur'ani ba zai ba sai ce ƙarya yake fati yake karkar haka ne ko to me da'awa yana buƙatar karɓuwa yana buƙatar karbuwa idan ya amsu kuma zai so na ba ku labarin wani mutum muna makaranta a Madina muna bai shi tun da ya fara dawafi muke bai shi tun da ya fara tsawafi dokin farko muke bai shi zai dan uwa na malam sirajin musa yana mafara tun da ya fara dawafi muke shi har ya kare muna bai shi ya yi sallah da ka'atai da makamin ibrahim muna bai shi saboda abin da yake faɗa shi muke so mai mishi magana amma babu lokaci tun da ya fara tsawafi ya sa dan ba dan ba ya kama dawafi banda mutum ɗaya ba wanda yake tsirewa ya Allah ta'ala ka tsine mawani ubangiji Allah ta'ala ka wulakanta shi ya Allah kan mu koma daga wannan umara mu iske ka sa mai ciwo ya da yadda zai warke ya Allah ka warza dukiyarsa ya Allah ka sanya muna yi yana gani ba inda ya iya ya Allah kame mu tsarma masa Allah ka rike mana shi Allah kar ka shi tukunna sai ya ga abin da bai so ya gani a wurin mu na dukiya da alkhairin duniya shi kadai ba in ya zo muntazam din nan zai tsaya ya gaya wa Allah wannan addu'a har ya kare bi roƙe aljanna ba shi mu kuma sai mu ga tsoron da muke ji ai muna ganin mutum wannan zai halaka idan muka tafi muka bashi ba mai aiki mu ba mu almajirai da da'awa ake koya mana a Madina sai muka daure muka danga bashi sai da ya gama dawa ya zo ya sallah muka zo bayan shi muka yi sallah ya sha zanzan muka sha muka tafi za a yi tare ya je ya sa a yi muka yi yanzu ya gaba kome da kome ko to sai ne muri na hutawa don ya gaji mu ma sai muka zauna muna huta aure baba salamu alaikum lafiya lafiya a yara kuma kun samu zuwa ce baba ai mu anan garin muke a ina mu dalibai ne a madina ce kai Allah ya muku barka to ya karatu mu ce alhamdulillah baba kai babu kuna hakuri ba baba wani kutu umura da wannan girma na ku kai Allahu akbar mu kuma mun tabbatar da kila biya mai aka yazo ya zagi wancan mutum baba kai kuna hakuri to yaro in bai baya za a yi baba Allah ya muku albarka baba Allah ya muku albarka muka yabe shi dai muka zauna muka tafira ya rike mu matsayin ƴaƴa to tun da yanzu ya aminta da mu to za mu da'awa ko ba ka ba amma farko da bai aminta da mu ba inda za mu je baba tun da ka fara tsarafi muke banka a baya ya ce au a sai da ku muka fara ai da kai muka fara baba har ka matsawafin nan kai sallama kamar ibrahim har ka zo kai sa ayi bi matar da kai sai mu ga dace mu zo mu gaishe ka sai maka addu'a Allah mai daga gida lafiya yace na gode na gode shi na wannan mutumin da kake ambato alhaji wani me ya maka sai shuru yace kuna jin abin da ke faɗi wace wallahi duk abin da muna ji duk abin da ka faɗa wallahi muna ji ba ba kai dai ba da ma ce kare ne mun ambata mai sunan shi ba kuma wahayi aka mana ba ba me ya maka mutumin nan baba idan ma karyawar arzikinka ta zo a ce shi ne sanadiyya to roki Allah ya baka arzikin da ya fi nashi baka huta ba amma in ka ce Allah ya karya dukiyarsa ba shi kadai zai karye ba ƴaƴan da suke cin abinci shi sun yi asara wanda ke cin abinci a duk hannunsa ya mutu ke da shi mutuwa ma'anawiya babu duk abin da mutum ya maka in an zo nan ba a roƙon shari'a a roƙi alkhairin idan ya baibaye shi ko da ka nan ya'ya jikoki za su amfana yi shuru ƙarshe kawai ce mana to ku kun san abin da ya min a Najeriya ba sani ba ai ba musanin bane ya samu ce duk abin da ya ma bai kamata ka zo nan baka da aikin yi ba kai shauɗi bakwai kana tsine wani mutum guda daya me za ka ci aiki to wallahi in wa har yanzu akwai wanda ake biya ma kuɗi su tafi kawai su tsine wa wani ko su karya shi a baka kuɗi ka tafi umara kawai don karya mutum to in ka je ka dawo bai karya ba sannan sharri ga irin wannan aiki lokacin da kake yin addu'a fa akwai mala'i madarka hadisi ummu darda haka ya koya mana kana faɗa ya Allah ta'ala karyawa ne sai mala'ikan ya ce kai ma Allah karya ka ya Allah ka ka wulakantawa ne kai ma ubangiji Allah ya wulakanta to ya ce walaka mitla me yake rubi ko ba ki ne ba a ga wauta ce ga dan adam rashin tunani ne a ce banda aikin yi sai in raba dare da tilawa alqur'ani in gama sai in yi tawassuli da alqur'anin kawai dan ya wulakantawa ne me zaka ci tun Allah me zaka samu duk wanda yake jira wata kujera wa kai baka hawo ba da can ba shi bane a ramar shekara 73 a rayuwarsa kaga zai ba wajen ko ba haka ba duk inda ka leka wani ofis za ga hotuna sun kusan kai dozin guda a jere a bangonka da ai ba kai bane kai dan yaro ne ga sanin ma a ƙarshen shi kaga ga sunan sun cika bangon daga matacce sai rayen da bayan da ya iya a duniya me za ka ci da shi a ce duk in kama abin da zan yi in yi azumin nafila wurin shan ruwa in roƙi Allah aljanna sai in kasa sai in ce Allah ta'ala ya wulakanta man wani ni zan yi da shi ya Allah mu dai mana roƙonka Allah zan fasha ruwa azumi fa nayi ya Allah ka riya man ne in haure shi to kawo ka ce ni ai Allah akwai abubuwa su muhimmanci da ya kamata mu roƙa ba mu roƙi mutuwar wani ba mu roƙi wane ya mutu wane ya gaza kai in kawo wanda ne ka kasa yin aikin da yake bayan Allah mafi tsada mafi tsada a duniya a rayuwar duniya babu kamar imani idan Allah azurta ka da shi to ka roki Allah tsarayin imanin kai baka iya tsire idan Allah ya tsare maka imanin to a lahira ko ba mai tsada kamar aljanna da kuma ganin ubangiji ba a ganin Allah sai an je aljanna ashe a da farko tana gidan aljanna ta biyu kuma sai ka ga ubangiji sai ya ganin sa sai ya mantar da kai ga baki daya abin da ke cikin gidan aljanna to in baka roƙi me zaka roƙa a duniya me zaka yi Allah ya tabbake mu yace me malam وقف أسيد بن الخبير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبيه وقال وصاحبه وقال yanzu ga usaid bin huzair ya zo inda musu abkewa a ga talakawa zu'afa kamar yadda ya ambata baya sun zagaye musa ya kalle shi ya duyi musa da shi da dan uwansa abokinsa mai masaukin bakinsa wa qala sai ya ce mushi ma ja'a kuma ila diyarina me kawo ku nan gidanmu gidajenmu nan mai ya kawo ku cikin nan kuma kuka zo kuna son ku rudi raunananmu nan ina ba ku umarni ku nisanci wannan unguwa maza a fita a nisance ta in ba ka ba in idan kuna buƙatar rayukan wai ku tashi ku bar unguwan nan matukar kuna son ku sake rayuwa ku tashi ku bar unguwan nan matukar kuna son rayuwar ku ta dore akan yayyanku ma'ana in ba haka ba mafhumul mukhalafa to uwayen ku sai dai sai wa'insu amma ku nulhikukum bi khabar kana mafhumul sake na ko ko dai ku ban nan yanzu ko kuma ai wani sama aiki sai ce mai فالتفت مصعب الى اسيد بوجهه المشرك بنور الايمان مصعب عمر أمري جن هكا سيدك شيء كل تذكر تذكر واحد تذكر أسيد بن خضير أسيد بن خضير yana magana yana tsaye ga abin duka a hannunsa shi kuma da ya juya kalle shi da fuska a annori ka san fuska ana gane fuskar makarici ana gane fuskar mai gaskiya manzo sallallahu alaihi wasallam mace ta gaida ce wallahi ma hadal wajh bi wajhi kaza wannan fuska ba ta makarici ba ce don sakare mai zunubi wanda yawa ala laifi da yawa kuma ya kitu ba fuskar shi akwai alamomin haka cikin maganarsa kana gane wannan bai da tanzimi alaka shi da Allah ba ta da kyau to za ga alamomin irin wannan amma mutumin da yake asdaka Allah ta'ala fi qawli wa asdaka Allah ta'ala fi af'alihi kana gane alamun haka cikin maganarsa kana gane alamun haka a fuskarsa muna ganewa yana zuwa kalle shi da fuska mai cike da imani da haske sai ce mishi وخاطبه بلهجته الصادقة الآثرة وقال له sai kalle shi ya mai magana da yare da kalma da dada ta gaskiya zuwa ga Allah ya ce mishi me ya ce ya sayyida qaumi hmm. allaka fi khairin min zalik ya kai shugaban mutane akwai wani abin da ya fi alkhairi sama da abin da ka gaya mana ka ce kama ƙazawa na unguwa matuƙar muna kwaɗayin rayuwarmu babu wani abin da ya fi alkhairi za a gaya mana sai wannan ma'ana barkan ku da zuwa an zo lafiya me ku zo da shi unguwar tamu ne babu wani abu za a gaya mana mai alkhairi da ya fi wannan sai wannan kalmar bari mu ji ko akwai ya ce menene wannan alkhairin da yake so ka gaya maka shi ya ce ne قال تجلس إلينا وتسمع منا فإن رضيت ما قلناه قبلته وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولن نعود إليكم شو قبل الأمة abin da ya fi wannan alkhairi nake so gaya mana shi ne kaɗan zauna wurin mu kaɗan kaɗan ji me muke faɗa idan abin da muke faɗa ya burge ka ka ga ya dace ka amsa ba dole ba idan ka bai burge ka ba ka sha'awar sai mu kwashe kayan mu bar ungoku har abada ba za mu sake dawa ba wannan muke so mai da'awa shi ɗan lalama duba wai shi in kayi nawa za a biya ka in kayi me yake nema babu abin da mai da'awa yake nema kamar ya faɗi kalma a ce an amsa sai ya ji saboda daɗi da daɗi wani bin ko bacci bai yi kuma in ya koma zai ma Allah godiya na faɗa al'umma sun amsa da da yahudawa suka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam za mu tambaye ka abu hudu in dai kai mai ima in dai kai da gaske annabi to za ka san wannan kalmomin guda hudu kuma mun yi maka alkawarin za mu yi imani da kai wanzan Allah da ya liɓe shi ba fi kuɗi zuwa ba ba mota ku gida ba a'a za mu yi imani da abin da ka kawo wanzan Allah daga hannu shi damu Allah ya ce ya ubangiji Allah ta'ala ka sun ce idan na ba su amsar abin da suka tambaye ni za su gaskanta magana ta ya Allah ka shaida akan haka ya Allah ka sai da akan haka ce ku kawo tambayar na daya menene suka ce ba mu labari idan kai annabi yaya annabi ke yin bacci ya in na amsa muku za ku bi abin na faɗa in na amsa muku za ku yi abin da Allah ya turo ni da shi suka ce wallahi za mu bi ka Ya ce ya Allah ka shaida sun ce in na faɗa za su bi Ya ce to duk annabin Allah a duniya ne shi ne ke bacci zuciyar shi ba ta bacci haka ne suka ce haka yake to na biyu yace Allah ta'ala ka shaida sun ce amsar haka take to na biyu suka ce mashi ka gaya mana ya ake samun wajen haihuwa a samu ɗan namiji ko mace me sirrin ya ake yi ya ce in na amsa muku za ku bi saƙon da Allah ya yi turo da shi suka ce za mu bi ka a kan saƙon da Allah ya turo ka matsayinka na annabi Ya ce Allah ka shaida sun ce in na faɗa za su bi Ya ce idan aka yi jima'i maniyin da ya fi yawa na ɗa namiji in shi ya fi yawa namiji za a samu idan maniyin mace ala ala maniyin rajuli to mace za a samu suka ce eh to haka ne lalle haka ne Ya ce Allah ka shaida sun ce wannan ma haka ne to kato uku na uku shine ka gaya mana wani abinci ne harrama isra'ilu a nafsi wa isra'ilu shine yakub gaya mana shi ce kun shaida haga Allah in na gaya muku shi za ku yi imanin sakon Allah a wurina suka ce mun yadda zamu ce Allah ka shaida sun ce in na gaya mu za su yadda. ya ce to abincin da Isra'ilu ya ce ba zai ci ba ya haramta ma Shi shine nuna raƙumi da namansa don shine aladul inda indahu abincin da ya komai daɗi kenan a wurinsa suka ce kayan gaskiya haka yake tambayar mu ta ƙarshe da kai ya ce Allah ka shaida sun ce haka yake tambayar mu ta ƙarshe da kai wani mala'ika ne cikin mala'ikun Allah ke kawo a idan kai annabi ya ce kun yadda in na gaya muku za ku yi imani suka ce me zai hana mai imani ya ce Allah ka shaida sun ce in na gaya musu za su yi imani yace mai kawo wahayi shine mala'ika jibril suka ce kaja kake da ma dai wani kace ba shi ba amma wani amake mun shi da sai qur'ani ya safa a bakara bal man kana aduwwan lillahi wa jibril wa la fa inna allaha aduwwun kafin kenan watan shi mai da'awa abin da yake bukata ya faɗi saƙon Allah ka ce ka amsa babu abin da ya furta da aure shi daɗin da yake ji ne ya isar saƙon Allah wani ya amsa kuma zai tafi ya yaɗa shi ma wancan ya yaɗa shi ma wancan sai ka ji zancen ka ya kai inda kai ba za ka yi ba haka mutu to abin da ke bakanta mai kuma a ce ya faɗa ka ce ba a su ba yana bakin ciki ya faɗi maganar sa ba shi ta ƙashin ba ka amsa ba saƙon Allah ya faɗa ka ce ba ka su to yanzu shi wannan anan musab dan umar abin da yake kokari a yi anan shine wannan usaid ya kabi wahayin Allah idan ya amsa ya ci nasara kawai to ya zauna ko bai zauna ba wa rakaza لقد fil ardi wa jalasa الأرض ya ce mai للي kai gaskiya, babu shakka kai adalci kai insafi sai tankwashe abin jifarsa mashi shi ya jingine sai ya zauna a wurin sai ce mashi فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام نعم ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن يتشمي فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال don uwa duk wanda kake rike a gabanka wallahi in dai manufarka Allah ce ubangijinka zai taimake ka wallahi nake rantsa maka ba batun fara a duk wanda ikhlasi a zuciyarka Allah ce manufarka ba duniya ba Allah ce manufarka ba wani hangen wani mukare ba Allah ce manufarka ba duniya, ba yayayen kalmamin duniya ba ba yayayen kwata ba mara wari a hancin mutane wallahi mun yi ba Asari asarin da al'umma ba taɓa taruwa don Allah ba akan wata matsala ta ubangiji manufarsu Allah a ba wani abu manufarsu Allah a kanta face Allah ta'ala sai ya shirye da su zuwa ga mafi sanin abin da ya kamata na ra'ayi a dacewa a wannan matsalar yau duk wanda muke sha ba wani abu ne ba manufar mu Allah bace akan taruka za mu yi taro a Enugu manufar mu wallahi ba Allah bace kawai da za shi a bashi contingency a bashi traveling allowances a bashi risk allowances a bashi kudin hotel a bashi wace watsewa ya kwana gidan abokin shi ba shi kenan ya wuce haka ne amma da manufarka Allah ne ko a jaki ka idan manufarka Allah ne kuma zuwanka da mahimmanci dan uwa zaka je ko ba jirgin sama ba ku taru dukkan ku a ce zuciyar ku ka kalbi tulin wahidi kama zuciyar mutum guda ataqan nasa inda Allah ta'ala dukkan ku manufar ku shine wannan abin da ya dame mu wannan abin ya ubangiji Allah ya zabe da shi ne to da izinin Allah ba za ku bar wurin ba sai ubangiji ya ba ku hanyar dacewa akan wannan matsalar amma idan maza suka taru furobin din iri ɗaya idan mata ne furobin din iri ɗaya ne idan malamai ne iri ɗaya ne idan yan siyasa ce iri ɗaya ne idan yan kasuwa ne iri ɗaya ne kai ko in suka suka taru irin dai abin ɗaya ne zama ji ba wai a wajen addini ba cikin addini ke magana yin idan mata suka taru masu addini aka ce to ai wata kungiya ai wani abu to sai an yi kuka kan shugabanci ki ce shugaba sai eh ni ce aka ce to ke daga wani local government a a'a ni asalin mu daga wajen kwanta gore miki ta ake ba kasa ba ce ta ta mai ta mai ta koma Isra'ila menene abin wata wata ina shugabanci ke dan kasa ina shugabanci ke dan karamin hukuma Allah ta'ala muke nema muke so a yi aiki idan kai ne shugaba na bika muka yi mu ne muka ce sara ko kare ka ci kai ba ka iya kuma sai dai mataimaka al'insanu ya kawo bai kaumi dan adam da al'ummarsa da yake zama karfi in aka ce a cikin mu ne aka sa zaɓen mutum guda sai an yi kuka malam lawa abubakar allah gafarta mishi a wajen siyasa da aka yi can da wayona aka ce a tara ciyamomi na lokal masu neman ciyama a lokal gama tsaya wajen mutum bakwai ne kuma dukansu sun fito daga wannan addinin ne mai martaba mai albarka kowanne aka ba shi haƙuri to kai ka haƙuri a bar mu bani kamar dai abin da sahabbai suka yi lokacin zaben Usman dan afan kai idan an zaɓa za ka haƙura ita zan haƙura kai ma an zaɓa za a ɓoye ba za a haƙura to haka aka zama da su kowanne ka ka ce a to ai abin ba na haƙuri ba ne cancanta ce wai shi ne fi kowanne cancanta ciki na zama da wallahi dan uwa ne a gabana sai da mallu aka rufe fashi da kuka yace yanzu al'umma haka za ku bar ku bari maki mai jagorance mu duk ku raba kawunan ku ku rasa manufa a cikin ku abin da ke damu shine ba Allah kake da ba idan mata ne haka ake idan malaman da su ma haka suke illa man Allah ta'ala sai wanda ubangiji kawai ware to ashe manufa ɗan uwa kullum ya kamata mu gane menene muke so mu me za mu yi mai manufar mu ina kuma za mu al'umma dai suna bin mu bashi akwai haƙƙin al'umma a wuyan ina maitawa al'umma suna bin mu bashi mai yawa ko dai mu biya ta ko kuma ta bin mu har mu koma ga Allah misali nan ba da guda ɗayan dabbobi ne rike mana matsaya na dabbobi ne kare ne da akuya da tinkiya suka shiga bus misali mu ɗauka daga daga kawo zuwa zuwa kakuri ko kuma zuwa gidan mai nan cikin gari da aka to a hanya sai ka ce zan sauka nan za ka sauka ya ce unguwa kana bus sau ko yan diya bus sau ku sai ce kawo kuɗi sai ya ɗauko kuɗi ya bashi sama da abin da ake buƙata ya ce ba san ce ka bari mana sai an sauka in kuɗin suna nesa bari sai an je wurin tsayawa tukun ya ƙara cewa an bazo NDA ita ka bari tukun sai ka sauka mana kai ya ka mu jama'a da irin wannan abu ka san shi direba bai alama kawai a tafi shine a mai haka ko ba ka kawai kare na sauka sai kuna kai haka kawai direba ya daga kare bisa a guje ya gudu ya gudu ya gudu ba ba ya canji ba ke akuyar ce ga haka zan sauka ne a rafa kawo kuɗi man a'a sai na sauka kawo kuɗi ta a'a sai man sauka ana tsaya a baku kawo kuɗi ya ban sauka ba zan ba kuɗi ya wanta kuɗin sauka tana sauka ta ji ƙawon ta kuɗi sun ta kaɗa sa kai abita wannan to yayi abin da ba zai iya ba dole shi da zai madaga mutum Eh Allah ya tinkiya ta ga duk abin da ya faru ce to zan sauka ni a singa kawo ce a'a sai an tsaya an zo singa ce nan za a tsaya nan tsakiyar titi ba nan da ni nan za ka sauke ni ba magana faki tsaya nan ya tsaya nan tsakiyar titi ta sako ga kudinka ya tafi ya ba ta wuce tsaya nan ta wuce a hankali ba gudu babin wani kuma wannan kiyasin da ke so muku ɗan uwa shine baka kalli ɗabi'an mu yau yanda kare duk inda ya ji ƙarar mota ko ta gidanka ta biyo ka rubutu ko ba ka wani canji ke ne ba bashi ba ba akuya kuma duk inda akuya ta ji ƙarar mota a kai hon za ku cikin daji a guje dan ba ta biya kuɗin mota ba yanzu ba tinkiya da yake bata ƙwari kowa ba in tana kai ta hon sai zai ka ratse mata amma ita mata gudu haka ne ko ba ga wani to mu dona akan rayuwar mu ta yau mu kalli yadda al'umma suke yaba mu da gudu mun kasa ba su komai hanyar suna da haƙƙi mun ɗauki kuɗin zuwa su jiwa ko kuma a ce a'a ba mu ba su kuɗin mota ba ne muka ɗaya mu idan mun gan tsoron su muke su in sun mu tsoron mu suke ashe ba za mu iya zama kamar tinkiya ba mu tsaya ba mu ci zalin kowa ba ba mu zalunta ba tana mu ce mu mai tsammanin zalunci idan muka tsaya aka za mu ji daɗi ba amma dan da aka ce mun koma muna rayuwa irin ta kare da da fasinja a mota ba za mu wuni lafiya kullum bin ka za a nema kawai mu yi kokari don Allah ɗan uwa kullum mu rage mu junan mu gaskiya ina cewa wai in an ce za a yi gyara na mu ba sai mun yi kwamiti ba ni kadai in fara in kira ɗan uwana mu yi da mutane shi ma ya kira wani abokin ni ma in kira wani in dai Allah ta'ala muke nufi to kan shekara guda za mu samu abinci za mu samu wani abu da izinin Allah amma idan ko duniya muke nufi sai mu ta yi ba mu samu duniya ba mu samu huta lahira kuma ko uba ba mu neme ta ba malam ina ne da mutane in ce فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام مصعب دان عمر da ya يا kalle shi yanzu gashi ya zauna duk sai ya bar sauran raunanan nan ya fuskanci shi yana ambata mai hakikanin abin da sako ya zo daga wajen Allah yana ambata mai me ake ce mu islaman addini da kuke gurin nan wai wani irin addini sakon ma'aiki ne ya ɗoro mun ya ce kawo muku me shi ya ta bayyana shi ya ta bayyana shi alaihi ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن yana karanta mai wani abu na alqur'ani mai girma shi na uwa ba duk wani mai duniya in da ya san ya fi ya iri ba karanta mai yana sai ya فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وجهه وقال أنا شكين هكا qur'ani na shiga cikinsa yana kutsawa cikinsa yana shiga a hankali a hankali sai fuskar sai ta fara haske zuciya ta fara karba abin da ake yi nutsuwa ta fara shiga cikin jike shi wa qala sai shi ma ahsana hadha alladhi taqul mai babu abin da ya kalmar ma ahsana ai la ahsana fi ma akthar min ma taqulu babu wani abin da ya fi abin da kake fadi kyawu yace me wa ma wa ma ajalla zalika alladhi kasbu babu wani abin da yafi girma saboda abin da ke karantawa aha kaifa kaifa tasna'una idza aradtum ad-dukhula fil islam ya tafi ya ake yi ya kuke idan mutum na so shiga musulunci ya tafi ai kafin ka tsaya ne in dai zaka mi kanka mai da'awa kuma don Allah yake yi za a zan tafi makaranta madina 92 sai dr ahmad bamba lokacin kuma ina biyu yake a kano sai na je wurin shi don ya min wasiya ya karanta da ni wasu kalmomi wasu ɗabi'u da zan rike in na je madina zuwa su sun ce ma zan tafi makaranta ya ce a ah, isa ka zaka tafi domin nake limanci a masallacin biyu yake na salibai to ma na yake sai mu ma za ka tafi makaranta ina na ce madina sai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ta ce malam na gode na zo ne ke min wasu ce mai ya dace in karanta annabi sai ce wallahi kullama ta akhudhu bil madina yu'tabar khair duk abin da ka dauko in a wani jami'a ce to alkhair ne wannan ga ba ko ɗaya ba tafi kawai ce malam ba za ka ga mun zan karanta ba yace ba zan ga ma karanta kaza ba duk abin da ka ɗebo inda gaske kake ubangijin ka ba zai wulakanta ka ba yace bari in ga ma daya kai dai kai ikhlasi da neman karatu ka kaga a garinmu nan duk ungoyin da ya gani wasu ungoyi malami ɗaya ne ke zuwa ya zauna daji ne zai tsara ya yi gidan shi da matansa ya zuba a ciki don lokacin ba a baka aure don kana da gida ko a'a za a baka aure ne kawai ka koma cikin daji ma ku zauna an baka ita to in Allah ya so inda gaske ne Allah kake kira ba za a samu shekaru ba sai wasu sun zo yi gida kusa da kai da haka da haka kafin shekara ɗari sai ungo ta koma ungo malam wani shi ya tafi lahira su ashe zai yi kyau da uwa zai yi kyau ya ce min da za ka je dajin rugu a gina abin ne ka baka mutu ba sai al'umma sun bi ka saboda ikhlasi sun tono ka sun ma gida don su ɗebi abin da Allah ya bata su har yanzu ɗan uwa malamai akwai haƙƙin mutane a wuyan har yanzu al'umma ba su ƙoshi ba magudancin da ake yawa gare cikin kabilan cikin lardin nan ana magudancin da kai in ana tona maka bai da kyau bokaye sun firgita mutane da yawa har sun kasa gane ina malam ina boka su a wurin su duk malamai ne mutumin da bai iya koyar da ahalari amma malam ne saboda tsibi na na tabu da wani boka a maka muna fita shi tunda alhajin jihar ne ni da shi muke magana ya ce to malam isa ga ku dai ku yi ta karanta mu kuwa ku ban mu da hada waya wallahi billahi abin da ya gaba ke koya ma jama'a addini amma mun ku mu da hada waya to akwai inda aka ce hada waya na kai mutum aljanna babu shi fa qala lahu mus'ab ko fa qala lahu mus'ab tagtasilu wa tutahhiru thiyabak tafi kai wanka kuma ki tufarka na'am وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka shaida mutumin nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ba wasa ne wa me wa tusalli rak'atayn kuma kai sallar raka'a an gama ka shigo an gane ko to wannan shine abin da yace mishi me yafi kin wannan karon shi idan mutum zai musulunta idan yace la ilaha illallah sai ya sai ya yi sallar raka'a biyu duk wani abu ne na kamo shi da ya ji ya dawo ka riƙe shi da hannunka don idan ya wanke tufa ya gita jikin shi ya yi wanka ya taho ya shiga musulunci ya zama ɗan cikin gida to bari ya fara wani abu fi zaƙi a addinin isi sallah muna gane wannan ku to dan adam idan ya haka to sai a ce mai barka da zuwa yanzu babu abin da ya ci nasara shi a shi kamar <coughs> <coughs> <coughs> kamar samun mutumin nan da ya yi imani kuma dama wannan mai saukin bakin shi ya gaya mishi wanda shugaban al'umma ne idan ka dace da jagorancin Allah ya yi imani za a samu al'umma da yawa su bi shi mako na gaba ma ce menene asarin imaninsa da wannan addinin islama kuma wanda matsayi Allah ta'ala ya bashi a duniya muna gane Allah ya taimake mu kira sallah sai mu tafiya guda biyu